بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبيج من الهما جمعيه دائما الهما الفويو تنوغ ما من كما ينوكي كوغنو الفويو إلغا جناني والفاجر من تيكم غنو أبيجي كنا ينو الفويو إلغا تراني Eh, za président na banna buru kurpayga to karkana hangadan kwe wi bonna har ba kur il foy ma cheka atono kurpayga ba man ko kwe kogono iri mane sira tira kalcin ko cire ton tonana rahikul maktum iri gono gazwat bani mustaraka amane senni kuna to bifo iri cuno se al'amar ka yahudiyo na nasaro na munafikiyo na markayo curubara eh, mushrike ne yawon no munatiriyo moya sikan barhe kan gon kudiranna islamu to iri faji to hocere iri babarhe ka iri kana faji moya sika munafici won ce ka lo gazot bani mustalaka a wani kuna to da ya munafici curu in sin ban wano iri gudu ne o da ya ba mita taka munafici cere da barhe ka a gununu kuna shuruu n babara haikan bo saasaano ko cɛrɛ gaara i lahara dɔ kame a man ci hen no an ci bo yo dɔ shuruu ba faasi bi sala yo da munafici yo ŋmɛrɛ bɔŋɔ mɛ taa ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sɛ gazuwa di kuna kace la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal kacide ŋoyo ciyay kaŋ ŋoyo hun ŋoyo hun gaymo ka yi madina kuna ne madina kpaara kuna to ŋoyo kan ŋoyo bara hay ka ŋoyo eh, bara jirma kweyo ka gonna gaabidi ne ŋoyo ba bara hay ka ŋoyo na war kayon bara waran kan sinteyo ko ceyame ŋoyo nan ka madina kuna naynnon dukunu fiya munaficodin dukunu fi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naɓuru alhaal mone ŋuwiyaadu duka bara boro ne boro wara kan sinte rasulullah sallallahu wa sallama saka deedi abin gazwat muraisi. ahun gazwat muraisi ŋa boro bara hay kan kumma aga kan kumma sayyidina umar bin khattab نا برحي كا جنو أجره نا وما عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري عمر بن الخطاب أمانة غرو كسيني أو أمانة وركان النار لتيو إن شاء جهجاه الغفاري جهجاه الغفاري nan na irbe tanfo kan gace koci sanan bun wadarul jahni ngan na ya kai cere masu muresi in wani harmo zuretadi a dokan mi har han yudo nindi dodi medi tarsi cere wato na cere masu har han yudo di wo ba hanyu yu wo ba hanyu, yu wo subo me ka ka wo no an ham wo mene subo gabi wo no hini ngamo wuru ka ham to ade bar hay ka meka de ka ce ka awlo binni sanan bon wabar jahni na me fi ci ka wullu ya mashara al ansar domi jara bar madina borono ŋa ci no madina boro na me fi ka ci ya no madina boro ŋa wo ŋa boŋo cifo cifo ŋa boŋo na me ci fo jahja nga nga bo na me ci fo ka ci ya macshara almuhajirin no kano humumakakaka ka madina de cufo cufo gam wato camahin kayodi bara haykanna tako biyu kacarya ansar yomuyu ka mboro wane temokoyo nga muhajirin yomuyu ka mboro temokoyo nga boro hinkoyodi omaci dimi hinkoyodi omaci jama hinkoyodi kaye cufo ka tako biyu kacarga alhalin kurpedu kabal islamayo nindiɗo rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama labari to aga cifo cifo metaci abi da'wal aljahiliya wa ana baina azharikum a jahilan ŋene alamari wono no cin ko ni ku kanano mo wasi alhara aɗuko gono no bin binni aɗuko gono no kuna wasuteyame da'awha fa innaha muntina wa nam chere manino afelino na waya tuburi wa bongo fe wa jahilan siseni noya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka barahe kana cina wa cinse ngon kurpe gayu bana nga babe barahe kana atako biyiti aforo kuna نيني دو لا بارك عمر هيكا تو منافي شو بونغا ونا عبد الله بن ابي بن سلول لا بارك تو اغا هيكا تي فغضب نا ما بيني كبينا وانه رحت من قومه أبروكنا أمس جمالكنا أبن نور كاتر ما نستيريو من بونغو ديا برودكم فيهم زيد بن أرقم غلام حدث a jama'u di kuna cere bor fugunun kan ga ci ko ci zaid bin arqam cere barko ko alwasin ji tumi ta gano wa qala aw qad fa'alaha salno ubayha lalle annabi na zanga ya te faqad nafaruna wa katharuna fi fi biladina lalle anal bokasi irfarawo hey adadu hey kayo aci wallahi ma nahnu wa hum illa kama qala al-awwal sadino munafici bongo ka su bai haika ka kuna gunu ka to kikirki nga sinni kame fi kaci sammi qalbaka ya'kuluk sanga ya sikan cinta kaci man hansi ciwo amanga de adbana andebino agunu ku guru sinniya alhal mola sinni du ku bere ku guma bongo kusungano amma wallahi la in raja'na ilan almadinati la yukhrijanna al'azm minha al'azal to sadi dide no ana cini wace rici ka ana cini wace kace a ah, da mu ka bar haikan kan wuri barka yi madina kuna mu kan wuri gunna gadi ko gunna jirma ni babba uwar kayon barawara kan sinti ko ce ne mu ban kano alhali abun ya barawara kan sinti ka bar ce nan te غضب النبي ثم أقبل على من حضره فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم ahlaltumuhum biladikum kaci wodi do no ya na ci ka kana no bo mo se ka no na no para cha se halali ka no no para no na de ka ko te no se wa qasamtumuhu amwalakum ngano no no no lu jisi na zemin zemin o no no no no zemin nan da daidai amma wallahi law amsaktum anhum ma bi aydikum latahawalu ila ghayri diyarikum diya di hay cere adun guna kamme kuna ya nganan ziya to abun bere no kanu ngane fulu o no bara zakai tuno sai fa akhbara zaid ibn arqam amuhu bil khabar to zaid di ka bar kwar wasin je ce ne nga charbar hay kana ba cin no labari to nga labari di bar hay kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama anano labari di faqala umar sani no sayyidina umar sharibi ne ba mai ga abin ka cire kuli wasu no na sayyidina umar shi oh oh ma no labari ma no gadu me on ma furu an kai ci hai kana borodi ana bango fefe na jide fa kaifa ya umar eh, ni umar sani metena hai ka rasulu ko sasena ya umar ni me sani metena moci muhammadu bara haika agun kuga sahabiyu wi o agu ko apasiyo wi din ciya borogo senino kaca muhammadu di agun ko bara haika na aga kala ko da agun wino fufawo to ya borogo ci da ya nin di nga e meta ma ande bi hun umar se kan la walakin qadin bi rahim nga e meta ma ci to din subawi da ya ma no من إذن أمرحك أهم اليوم وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها دي وقت وجري أن سبرحك أقول أن ما نيزني أنفسا فارتحل الناس دي أن برو أمرحك برونو إذن نتشرو برحك بامي تنو وانفسا دي أن دو نندي دو نكي برحك أنتو أسيد بن حضري فحياه وقال لقد لقد رحت في ساعة منكرة iliyo irbi sanar wakatika wato an shirbi ne mu a su ka sai kan hunnin didon to fa qala lahu aw ma balagaka ma qala sahibukum a inna mahaika ka a ciyamena ba yuridu ibn ubay da ubay sin nan wani kotanin fa qala wa ma qala qala za'ama annahu yurja ila al-madina yukhruj janna al-azm minha al-azal a'a kaci da barahe no no ye madina kuna ni hinga ba bar ka mun kan mun gun na gabi ka gun na jirman mun ba mun kan siyo tai kano fa qala fa anta ya rasulullah adukunu fi nonino anu fi na ya ilpedia jaanindidoo takharajahu minhu inshiita ngano andebci bodise dimbaanini naa kurwa hunu huwa wallahi dalil wa anta alaziz amma mabe kasi andebse dimbaani irimaka amma ambeyka ngaya abara boro ceene waran kansinte amma ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbara boro funo kan gonna gaabi ka gonna yiiko ka gonna wato niya gon na sulta kurta jirma haikuru ne amma ubay ce barwara kasitar thumma qala nga andibsi ambar heka anangado fa wallahi laqad jaa ja'ana Allah bik wa inna qaumak la yanzumuna lahu hirz yatawajjahu fa in fa innahu yara annaka istalabtuhu mulkan kawai ka ce a'a wato annabi kai a lokaci to hai ka man wani ko cigo wani ko ci ka haya nan wani fitare kwamunga amma hai kere hai sin na hai foka cin sai wu cito cikito ubayi bun salun ngad banna nga andi ka ana buru furu ngam ka msa har ushirikui to nga nga chini to nga bar hekan de jira hal mo pebu hal win ka pe fiu summa nazala bin nas nad banano nga na buru ku pe ka ku bisa eh, falam yalbisu an wujudu masal ard fawaqa'u niyaman ففعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث دي انا برهكا نمو بركا شروع برهكا جبري نشرو برهكا نزبكو جبري wakari mun fajiyo te non dubu fajiyo te mo mba amma ibn ubay falamma alima annahu zaid bun arkam balagha al khabar ja'ala rasul sallallahu alaihi wasallam saka da yi abdullah ibn ubay bin sarir munafici har kusu do aka bai ka a ko alwasin je ne ta gwadi ana labari to yani annabi do aka ma labari nga do ko zai ko teke hey ngana ciya ngana di te ngana nga muso ngana hey fo chi nga war kayo turu gunonin da ansab yu kan gunonin di hey nga di ade sinti zai yu na hey nga chi ya rasulullah nga chi ya rasulullah asa an yakunu gulaman qad awhaba fi hadith sarno ansar yu kan gunonin di kabara munafici zimin zimin nga mu mo shaha annabi ma ko di chere handir bongo na wo ko chine di sin ni fa o la sabu ka sen no ana ba de di wu falam yahfaz ma qala rajul hay ka boroji chiri ubay bin salul di ana do aka ko to saka di ya de ko ko sin no fa sadaqahu ngan dib sallallahu alaihi wasallam ci man nan ci adi qala zaid fa asabani ham lan yusibni mithlahu qat الواسين زي ديكا غات زي ديكا تشينغا بينا بيبي دي فونا غا ديكا كاتا تو بكا غا دي بيني واتو نغا ما بينا يا نغا نغا نغا كون نوي نا كان دي بينا تشيماني فجلس في بيتي نغا بار هي كان غاكو غوفا انزل الله سعد بننو ان رك تبارك الله وتعالى انا اعز من النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون نا نعم، آية جسم زغيا ساكا دي منافق دي إن كان دبدا صلى الله عليه وسلم كابر هيك ونكو هنزل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ونكو تنور سيدك أنبرك يا نومي نركيتي والله يشهد إنك لرسوله kai tare kai ce bine su yi duk kan bara ziya ba walakin nan munafiki na da kadibun amma ma bai ngoyo kan ka kabala munafiki di. tangar non tai sai wu. an ci ci mai hay kan ka cin sai o mai bu salul ka ci kan ngana zin ngana mai mai di a gun ko zin ya sai kan ngana ciya a ko zin sai kan ngana ciya ngana mai ya ngana ta ya ngana nan ya a kulfe kan ganna ta u walakin nan munafiki na la kadibun dia aya di cere ki cere pe ga sura di bango suratul munafiqun di ka ka ko to hal aya non ka deedi eh ubay bin salul gun ko ci la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhallati to nin za sin ti ka ka han di munafiqun di faadi sin no ndor ka tabarakallahu wa ta'ala ana in sin ni tanin di kan filfil ko kulbe ka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya a kurinin kace humul ladina yaquluna la tun tunfiqu ala man inda rasulullah hatta yanfad a kurfe yawa kurfe akwai barano munafiqu man tani no to man dubdun nan ci man hay kan kase ne ko wa kana eh, ibn hadha al munafiq huwa abdullah ibn eh, abdullah ibn abdullah ibn ubay munafiqu ko yidi gonna akufu kace ba sahabino jirmante rajul salih abara n'o ka abara ilke tambiri henno kabara sahabi fi son tiyu kuna mure na sharbar haika tabarwa min abi sharbar haika morun na babe na gwi ka kuna guno ngad banna ngal ka kai kai fum me mure na ta kubi kar ku cika neo na sharbar manga babe bugo ka ba sai fara ciwo fasidi rasul makabar haika da izini no jangara su ka kawa hekata ka ca sai ka ana no izini ambar hekara bu mufi ama bisite janga abar hekara bari na more amma bari bisa to ngano agun ko ci bari sai ka fa innahu aziz wa anta dalil amma bai ka annabi sallallahu alaihi wasallam cire agun na jirma ka gun na gabi amma ni cire ni in bar mu wonteno ka bara bu ibanna ka bara an kan sinte ko ce ne saka diri rasulu nanohin eh, anama hininga anama hininga bara haika bisa nga adukati an debi se dem bara haika mba furu mba bawa wi ma hai aku ma furu an bara haika na wi na kame to ini wanda kati nung kaburu ngane ibani to di baro bara munafici nga aku kui ku bara baro hen ngajere nga narasi na hefo yano di chifirino nga ko kui hu na selama nga narasi na hefo onin honne kan shuru mana iman hala tonci islam teredi asabu gannan ga gunga ba be wino ya ka be ne bara dini kono noya to ko ma bokkan heno terse in ho gore wono karba kena har pe tere pe mon hunde na rafa to subasi in bara hayta in to subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك اللهم ونتوب اليك والسلام wa rahmatullahi wa وبركاته